hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa wato red cross a jihar gombe ta ba da kididdigan mutane da 'yan bindiga suka kashe da cewa goma sha bakwai ne da suka hada da farar hula guda shida yayin da sauran masu sanya kayan sarki ne kashe mutanen da ya faru ne a garuruwan na faɗa da kuma karamar hukumar funa kaye a jihar gombe a ranar Talatan da ta shige ga ƙarin bayani daga bakin sakataren ƙungiyar red cross din a tattaunawa mu da shi sunana abubakar ya sakataren kungiyar agaji ta kasa da kasa ta red cross jihar gombe mutum sha ɗaya ne ana faɗa civilian su a da wake nan civilian sun mai biyar ne wato farar hula eh farar hula su mutum biyar ne to polis kuma mutum ɗaya sai kuma soja guda biyar ashe aka kuma tsakanin kuna kayan local government kenan nan kuma akwai mutum shida yanzu jimlan mutane wajen sha bakwai kenan amma na su fona kaya din duka fararen hula ne ko da ah, akwai road safety officers guda biyu wato irin masu kula da haɗura akan hanya kenan an same su akan hanya ne ko kuma kan hanya aka same shi shi kuma wannan ɗan sanda a ina ne suka same shi shi ma akan hanya ne sun ɗauko kuɗi eh, na salari yana escort ne sojojin kuma a ina aka same yana tsakanin na fada da da ingalda yobe yobe state wannan wajen duba ababen hawan yana cikin wace jiha ce yana cikin jihar gombe to yanzu wannan garuruwa na na faɗa da ashaka eh. abubuwa sun lafa kenan a komai ya lafa ana jama'a suna sun ba suna su to sai dai kuma gashi a gefe guda muka duba gwamnati ta ɗau matakan rufe makarantu eh haka ne saboda harin rashin jama'a da ba za su yi maka a yau za mu zo ba ko a daga can su fara bindiga kaji har ka samu yadda za ka gudu kawai lokaci guda ne ana cikin ayyuka za su rika jama'a to don haka kuma saboda yadda sauran aka gani a sauran wurare an ce gani ga wani ya isi wani tsoron Allah to don haka ya sa gwamnati ta wannan mataki na rufewa tukun takamaiman hukumar ku ta ba da agaji wato red cross kamar mai da kuka gudanar ko kuma kuke gudanarwa abin da muke yi shine mu je mu ba da agaji a take saboda mu da jini in yana zuba saboda kada gudanar jini ya zamanto ya kashe jama'a ko kuma mu ɗauke su maza maza a kai su a wajen likita inda ya kamata a ba su a taimaka musu a ceci rai to don haka babu wani casualty wato wani wanda ya ji rauni to da haka banda dai kawai evacuation na gawawaki ne. to gawawakin nan kun kai su asibiti ne ko kuma dai an ba da jama'a masu yin janaza su yi daidai sauransu. eh to gawawaki wasu an kai su asibiti wasu kuma a lokacin da aka baro suna inda suke tukuna saboda sha'anin tsaro sai security sun yi kiliyarin. jihar gombe dai ta fuskanci hade haren 'yan bindiga game da ta da a cikin wannan lokuta. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya.